a kawar da shi ya ya tashi saboda fin da rai da suke amma da su fin da rai haka za su yi ba su yi ba saboda su suka su shiga cikin sadori wasu jama'a wasu karha wasu akan ba su ba don an tilasta su da bakin tabo ba sai a karha a kan cewa su ba su ba a ɗauka masu sassan da da gane da gane wasu iman sai da nufa ya zai ka ce kai ba musulmi ba ne za ka zama ka ce ba ta huwa balantana ma ba za a tasa ba ka ce ba su yi hutu da abin da ba ta ka ba su damar kai su ko a kasa mai tsanin wata uku daga nan kuma ko su musulmi ko su baro nan ba ya yarda su zauna su wani amma da suka shiga ne ba su dare kamar yadda nan ne bari a asibi ya ce inna haula idan yuslimu wa lakin na taslimu wa ahabu ruwa wa wannan ma wajen lahu a hawatan azharu wannan mutane ba su musulunta sun yi saranda ne sun ɗaga hannun da ba saboda ta zanzan suka boye kafin sun sallama ne da su musulunta akwai tsakanin sun san sallama sai su sun shawa da yanzu da su sai suka boya na da zuciya da suka ga na taimakarsa sai suka so shi to shi ma a sirri ne bukata amma wannan karon sun ji ma Allah ya ba su damu sun sami damu da su taɓa samu iyalan manzon Allah su duka duka gaba ɗaya da mazan su da masu wani talatin da wani majalin majalin su maya a kamar sha sai magoya ba kamar mutum sittin da wani mutane duk gaba ɗin su su gaje ne amma suka zo da duruwa da dubai wanda ko da ko da ko da takamirin da ya fi karanci ya ce mahayi rubuta mai ban da mai mai yan kamu suka buka kau sun san ba wani makon ba wani makon kisa za su kau bai daga su batun sun zo kisa kuma daidai kwallo wuraren su kuma wajen kan wani mutum bai ba wani wani wani mutum dama da ya kawo wani tsura ko uzuri sai dai idan zuciyarsu irin nau'in mutane ba ko mutane a wani lokacin bukatun su irin nau'in mutane inda suna nan a lokacin karbala da sun je tare da zakarun ibn ziyar sun aikin yi abin da su ibn ziyar da sun kusan je karkashin shehu da ibn sa'ad lalle da suna da ibn ziyar ko su da gaba sun kuma ka ibn ziyar don haka ne wani mutane masu ganin cewa wai ne sa kuke raya wannan abin ba ya za wuce wasu abin su bai na nan da rai dara karbala ta nan da rai zai rubuta a yakin jamal ya ce akwai waɗansu mutane waɗanda suna tsatsan ubanninsu ba su ma kai ba su kuma shiga cikin mahaifin uwayensu suna karfan ubangi wato ma'ama a gusu ba a yi zan ba zan musu ne amma tare da su aka yi wannan wannan ya karbi haka ne a kan bayan da aka yi aka yi aka yi rabo na ganima sai wani mutum ya zo ya ce da wani dan uwansa ga shi shi ya iso an ga gari ana rabo da amma dole da yana nan, da dole da da shi aka yi wannan kaga shi ban ba na ba shi wannan da ke ba da shi aka yi wannan, amma da yana da da shi aka yi to sai wannan mutum ya ce mai kuma ga wannan yana cewa da da shi da da da da yana nan da da shi da da shi aka yi ya ce ka taɓa kai zuciyarsa yana tare da yana kafin wani aka yi shi sai ya ba su da sa ya ce zan yi ce a kowace mutane ko aiko su ba su da nan su da mutane da su aka yi wanda yake nufin kenan akwai mutane waɗanda ba su a karbala lokacin yanka amma suna saman ubanninsu da suna da da da suna shan wanda a shi tare da kyau amma ba ba ba ba ba ba ba mu akwai kamar yadda kuma akwai wasu mutane suna nan tare da yanzu lokacin zuwa ba a yi su a masana'anta da zai zai yanzu haka zance da muke ciki akwai yin ginawa tunanin su kirge da zai yi za mu halatta da zai iya zuwa shi da wani kaɓa su kuma in yanzu ya ce a ji aka ce sai da aka ce dun dun zukatan su irin wannan ka sha ka sha ba da kuma za ka ga ashe a zamanin ba sa ba ba ba ƙarihi ne da ya zo wuce ballantana kuma ainihin ya zama wani ma'auni ma'aunin gane ina kake domin imam hussein alayhi salam ya ce ci addini ne da kansa da ke da wani goyi bisa wayarsa don nuna wa al'umma ina addini addini yana tare da shi su kuwa in san ba suna tare da shi ko daga nan mutum zai san to ina lafi yana tare da ko ma dai yana tare da yin izawa ko yana tare da wasu a ɗayan biyu ba ku an ba wa babu bayyana bayyana babu la ilaha illallah wa la ilaha illallah ko da ga gani yana da bangare imma yana ne wa imma ma ai da ba ka da wani ba ba da zama wani wani wani mai ba mutane fatawa wani mutum makaho da duka ma'anar karin kisan wa ma'ana كذلك يجب الإنسان الذي قد يزيد كان شركيا ربما يزيد ويزيد مثل عين شركيا وزيد يا يا إخوان هو أبن أكل أولا أصلا أولا بعد بعد مرجع المصنع مرجع الأعلى in ya wuce ya zama tarihi menene ya kawo magana da su shiru da wata da tarihi ya wuce me yasa yanzu zai ke hukunta amma mu sai da kan cewa shi sunan sa kan gawa ya zo kuma mu ga yanzu da bi da mu baya da bisa ayyukan shi ko shari'a wani ko amma zan zai ce maka shari'a ta bai saboda shi da yanzu ne zo masa ta annabi ya zama su da ta makarantar su yi wannan kuma shi sai iya samar da makarantu biyu a addinin nan imma nan kake ɗauka addini mai ma mutane wata da yawa mutum ba sa abin da ke sa masa ko mutum ba sa ba sa abin da sa mutane sai ka mutum yana magana tamkar bai san ma dole zai ke zauna ciki a wannan lokaci lokacin fazaƙiya da intanet lokacin da ke zama ga suka kayan kana kallon ko ina lokacin da ta fata ne wato na kaje ko ina yanzu ba sa da kike gudana ba dole kai ana kawai kuma kayan da baka je ka ka addini shi abin da ka girma ka gani kana ya gano ni wannan ko shi ka taɓa gani wato menene addini a wurinsa abin da ya girma ya gani ana ya gano wanda ka taɓa gani sai to inda ainihin kana kallo da mai gani ta ce ka kai mutum wannan zamani ne kana tare da zamani mun ko ta ne ko lokaci aka fita ya tsada wani duka da kwanan lokacin lokacin bai da da mutanen mutanen mutanen wannan lokacin sun san lokacin su sai ba suna zaune ne a wani lokacin kwakwalwarsu na zamanin annabi ba suna a lokacin wannan zamanin sun san ke gudana a wannan zamanin shi sa ba aka so kana ya karanta ba suna fahimtar da ke ce mu ne yanzu yanzu za a an karanta aya sai an gaya maka yayin da ta sauka da dalili sannan a koyar da kai ka gane ko a wannan lokacin a kowane abu da kuma da wannan yanayi ko ayan da za ta yi a abin amma a cikin lokacin da yake lokacin ake saukar da ayan to ana faɗa ko sun gane to su mutanen lokacin amma yanzu a wani lokacin yana gana wani yana da kwakwalwar mutanen da yanzu zamanin da ake ciki ya kamata mutum sun cewa makarantu ne guda biyu na addini ko da ba ko da ba ne ba yi cewa akwai maka- akwai akwai akwai makaranta ta iyalan gida ne saboda haka ba za ka so kuma ko wanda ka gani yana yin wannan makarantar da kai abin da ka sani a irin naka ba na makarantar na makarantar sarakuna ba akwai makarantar sarakai akwai makarantar iyalan yanzu makarantu biyu ne ya kamata ka karanta mene aka ce a nasara kai mene kuma aka ce na iyalan gida ka je wani kowane amma ba kamata ka karanta ka kai ka san nasara kai ne ko kuma ko na iyalan gida zuwa ka kai kai ba ka san sarakuna ba ce ba ka ai na ka samu wani kuma sai ka mutu kamar bai sake zamanin da yake ba al'amar ya zama bayyanannen a ma'anar duniya shekarun jiya ne aka yi aka yi muzaharan a ashura a manhattan na birnin new york in kuka ga hotunan ka ga mutane wurururu bacin dogayen gine-gine na zagaye da za ka ɗauka a wani gari a garuwan mutane ya kan garin Bildiğini yok inanıyor. Ama baba da ko ɗaya bayan da ba ta ga dole imam Hussein har a a tsibirin ko korotoga ake ci mishi wani wani irin wani dutse ne wani bandarewa mutane suka hau shi ma an je an ɗaga ya Hussein ba inda ba shiga da ya wani shi ke masu ne ya ɗauka a nan ne a nan garin ne yanzu al'amari ne ya zama barin da ya raba ma wata al'amari ya raba al'umma biyu ya raba al'umma biyu kana yi ɗaya ma kana nan wani ma kana ba kai na bai wannan ya nuna shi ke halatta addinin da na biyu wannan kuma su sarauta ne da suna masu rauta da ɗin suna ɗin suna sunan su yawan sunan su yawan su suka bar da suna da da ikon suka yi shi kokoma addini yadda ya dace da mutum da yake son sarki goma zaɓe wani goma aka yi ma addini kwaskwari wani kuma ya suka yi mashi kwaskwari ma wannan abasu masu kawai suka yi masa suka yi masa wani kuma ya suka suka yi wa ali da yaren gidan amina haka mu ko ko su suna kiran sunan ali da hasan da hussein har da sa'i da fatan suke ne mai wannan abbas suka zo suka zira ali cikin wurin faruwa jiya nan an ce masa kenan ne yanzu kuma an ce yana kenan wasu masu a ƙidan masu yadda da wannan ayin dole dole masu yadda da amma na sauran zafon da wata abbas ya wani aka yi ajin gudu aka ce masu gudu da shi ka waɗannan addini ba sauƙaƙƙen addini daga sama ƙirƙirarren addini aka ƙirƙira aka jingina ba wannan wannan sun da shi yawan yanzu a yau saboda ka ya kamata a yau da zama ne ya fi ya fahimci a wata makaranta ba ya rubuta abin abin da da shi abin shi abin da yake jin labari ko abin da ya girma ya gani ya kamata shi akwai da wani a fara tabbin ilimi ilimi a fara tabbin ilimi bada ce ko wani taska ne na ilimi wanda ya gada da wannan sai ka tambaya ya ce baka yi ya zan gina da su ne da zai adatan alili rana da kamar sai wa akan karanta masa'ibin alubai wanda idan da shi masa'ibin nan karanta a yin wani lokaci lallai ne da yin lokaci masu karanta shi sukan fara tun da sun fara sun ta karanta to shi da ne aka aika adadin haka a karanta kawai a kuma sandarawa suna karanta abin su ne kawai babu karanta da karantawa sannan kuma wani wurare a karanta ya tarjam amma an aka fara kusa da aka ga wani abu da ita zai sai a kama ana abin yana yin wani wani yana da kyau tunawa da amma kawai da ya kuke masa abubuwa daban-daban wannan zama za mu dan gabda magariba da kuma bayan bayan isha ainihin gajeren lokaci ba zai ishe su karanta sa'in da su kawo kwara da bai shi kiriyan kiriyan duk da duk kowa maka amma bara ko bayan ashura ba ta yi karanta ya zama kai can daga ƙarshe muna da magana inda za mu yi wani ne wannan lokaci za mu raya wannan ne da tunatar da mu wannan su da wasu a ciki da kuma yin addu'o'i ma abubuwai shi a gobe yara da shi ma da abubuwa kamar da yake faɗi cewa hikimar Allah da Allah na ɗaukar da wani Allah da Allah ba a ba wata hali ne ba ka hali ya aikata akwai hikimar Allah ce na cewa wannan lokaci ya ba mu yara amma yau da ke suka kuma nuna asarai kaga ke nan yanzu ba mai ba wata wanda zai ba su kuzuri sai in dai shi ma tunanin su iri ke kullum dan terakhir ini kullum dan terakhir ini ada terlebih dahulu sih ini ini tapi kau agak banyak soal ini ini sebut pada ibu sebut mungkin pandai sama mana itu kok sudah imam Ali Salam yang duduk kita ada sini sedih sama ada sedih ini lepas Ali Bali Pasal dia kalau mesti sami wani abu ko mukamai ko yuni amma da abin ya ya ƙara da ya zama yanzu shahada ne sai mutane suka fara tsaye ba ya musu ba ba ba ya musu alƙa ba imam ya tattara su ya gaya musu gudu gudu ko raka na yi musu gudu ruwan da raka wannan dare ya zama asiri gare shi sai suna ne mu ba mu gan shi ba kuma makiya ba su kaga shi ke a zance ke sai ba gan shi ba kawai da ne mafi yawa sun suka so wai su suka rubu su ma yi musu kuzuri a masu kace ba ba wanda suka tafi suka tsaya kyam bisa imanin cewa ba zai yi wuri su bar mu sai dai in ta kama ka ce ba ya kuma sai zai tsara ko haka ne imam ne wata magana ba alhaji ya ce ba san akwai wani kuyan su yaran gida kamar yaran gida na ba ba san ba ko da su sabbai da su sabbai wannan manzan rahama bai sami damar faɗin da kada ba zai iya faɗin da kada dangane da yaran gida daga shi musamman da aka kira mubahala ba da su yi mubahala da su yi don su giri su ne su ne a wani wani hikima wani ke nuna da yana yana ganin ya bayan wani wani abin da ya faru a wuce a iran ne wani injiniya a faransi ne wani gadon yin kasa kanin dutse da dutse sai ya sa da sauran wani sai shi sarki iran lokacin ya je ya ga jirgin ne da tsarar sai ce ai dai sun ke faru yanzu ba ne na al'amari da suka kawo kare suka kawo gargadi ya ce ai ba bukata ya ce tsarka daga nan zuwa nan abin da kai ce zai ba ne ya ce idan ne gini ya hau zai fi ba zai fa ya ce zai ba ne sai ya suke na sai ya ce mashi ya kai wannan sarki ni wannan aiki na ne ni ƙwararren ne a kai shi a yin gada saboda haka ni ne ne na fi kusa ba da ba da zai ci shi sai ku bai da ce za a yi ran yana gani a hau tsarka daga wuri zuwa wuri a tsora masa da wani wuce sai shi wannan injiniyan babban sai ya ce to zai zo da matarsa da 'ya'yansa tsaya a ƙarƙashin gada jirgin yana a tsora masa duk wani da za a ɗauka ya wuce ya faɗo shi da matarsa da ya sai shi sha ya ce kuma ya bari sai ku yi zo da matarsa da ya sai zona ya ce zana zini ya bi ba to sai da sai kuma ya tafa ya ce to na sun gani ka ga garanti kenan to shi ne aka aka aka yi bakin manzala ko da alawar amana alawar amana shi aka ce har shi shugaban masarafin ya ce in ya zo da jama'ansa da sahabbansa da wuri wahala in ba zo da yanzu da don ya tabbatar da ka ya fa ne ba yana ganin wa'in aka gudu zuci su a yace na kawai da bana ka kuskokin da in suka ce dutse ta ta inni zai bushe na ba da wani rikici shi manzo Allah yana iya cewa ba shi ne sai yana da iyalan gida kamar nasu ba wani haka in iyalan gida su zo da iyalan gida imam musulmi kira gidan musulmi su da iyalan gida annabi ba za ga ba ba sa bai ba na daga cikin sabon imam musulmi akwai wasu sabon manzo Allah ya wasu ba'alin wasu ba'alin sabon imam musulmi wanda suka shahada da kamar hadith da ayar da musulmi da wasu da nasu sabon annabi a lokacin wasu sahabban nan da kamar yadda su ma cikin sahabban ibn sa'ad shi kansa ibn sa'ad din ma shi ma ana iya ce masa sa'ad shine umar bin sa'ad bin abi waqas ana iya ce masa sa'ad domin domin a a isra'il amana sahabi sun ce wanda ya ga annabi da ko yana yaro saboda haka hussein shi ma sahabi ne a wurin ko da ke ma wurin zai wuce a sami shi iya ne guda yau za su ce shi iyalan gida ya kuma sa'ad to umar bin sa'ad din nan sa'an husaini tare suka yi har ma yana tunawa cewa wata rana manzo Allah yana kan mungari mungari husaini ya je wajen ya ba shi dalilin wa fara ɗaya ya sauko ya zo ya sami umar ya raba dalilin ya ba shi wani ya ce umar mai nasa a tuna a wajen kusuri ne don haka ne ma yake ce ma ɗan jiya ya ce shi ya san kusuri ne ba yadda za a iya tsaron da ya ce ko ya ce ba ka tsaron da ba ya ce kusuri ne ma ka tsaron da yiwuwa shi ya san kusuri zai ce ba ka je ka zo da su ya ce a'a a wannan zai ce ba ka yiwuwa da ba a kusuri ba ya ce ko sai ne ne kashe shi za ka yi ce ko ka je ka kawo kanci ko zai zaɓi gado ke kawo wanda harka suka cire da imam hussein a za a kashe shi yana da kan wani yanzu cikin sai ga zai ta zo ta afirka tana yi kuma kana gani za a kashe a nuna kula kana gani sai kawai da kai kallon zuwa can sai ce ma me kuke jira ne ku hutar da shi a hutar da shi a kashe shi a hutar kaga kenan ashe ba sahihanci ba tsarin musulunci shi ne addini itikadi ne a zuci da aiki da gaba in itikadi a zuci kurci da baki da aiki da gaba shi ne addini ba jini ba ne ba zamani ba ne ba wani ɗan wani dukan wani ba ne ba kuma ɗan lokaci kaza ba ne me ya yi imani da shi mai ya faɗa mai ya rika wannan shi ne ana ana baka ukun da ake zuwa a da ne ko a yau su ko mutane da abin shi ne su duhu su ɗauka in zai suna son wasu mutane sai suka ci ai sun zamani ka saboda haka su mutanen da ba wani ko da ayyukan su amma aka zo karbala suka suka yi shiru suka dawo ba su san magana karbala sa ba su san maganar karbala sa saboda sun rasa yana su da maganar karbala yana ba su haushi suna yin ma suna yin uzuri ga imam ba mu ta sake da jabal amma zo an an zo karbala sai kaga ba su mai magana sai su ɓata da saboda shi sun ga abin ƙwarƙwarin ya fi ba ƙwarƙwarin حصل الجرأة على القتل والمقتول الرجال sun ce tsakani a tsakanin bayan ana da garba ba mu saba amma wannan ba su son magana saboda mene idan aka warware maka kwaro ba su ce kwaro kwaro ta nan sun san masu ke kashe sun faɗa da ba su ce imam sai ko da annabin ne a kan na kai za mu kashe sun faɗa sun ce ko muna kashe kai ne saboda ne ke waka suna kuma kuma ba sa da suka ce ko kuna ramuwan gayya ne kan abin da wanda ya mana a bandar da gudai sun tabbata abin da suka koya a ƙarfin su ya wuce wani kuma sun aikata da gaba ko sun kisa sun cinna wuta sun tsinke kai sun kwashe duka jima sun jirgi ba ɗaya hadda abu da abu kudi da abin waya da yaran gida har sun kirge musu abubuwa jini na nan Hussein ya rage suka ce maka su ba da addini suke faɗa ba suka ce maka ba da matsala suke faɗa ba su sun faɗa sun aikata kuma saboda ka ya rage shi yasa ba ku gani mutane su cika son magana ba wannan da magana da daga da wannan karo ba su son magana don suka da su ma magana zai fito na akai a sana to kuma dole ne a yi magana da gari don ya zama ainihin ma'auni na na wanda ya rabu na makana na mai makana ba mahalli na zama ta faru hali na cewa makana ta rabu sai ne kuna ko kana da zama a yau akwai wani samun sanya da yawa san me ya faru a kasance ka san ina kai kar ka zama cikin masu kuma ka san kusa kamar yadda shi ma shi ma abin da aka aikata ka hanyar sosai da ana kuma bayan abin da aka aikata bayan ma mutum kuma shi ma an ci gaba da ita ne ta shi akwai abin da aka aikata kafin shi wanda ya san babawa da kuma wanda aka aikata bayan shi wanda shi ne shi ne sana da wanda har yanzu ya zo yanzu za a zama wanda zama wani alfarma na addini ne suka bari bayan da sosai a shekarar farko shekara ta biyu suka suka hada da fadila shekara ta uku suka rufe kawo kuma shi ba wata alfarma ta addini ne sarki har yanzu wanda suka rage amma da sunan suna suna addini suna addini wannan lokacin da muke jajin ta haɓar da jajin da suna jajin abin da aka haramta ma al'umma sakamakon wannan duk kuma masu kisa shi ne kawar da addini saboda suka jajin a wani abubuwan da su ya zama daidai sai kuma yawa ya zama shi ne kaga sun haramta masu sanin sako na annabi su ne da duk wanda ya zama wajibi a musulun sauraka kukanku da kai cin ne ga abin da aka yi da su da kuma abin da aka haramta ba amma da ta'ala ya so cewa wannan al'amari ba zai kasu shi yasa ku har yanzu da da rayuwa yi kuma ya hayar zuwa lokacin da insha Allah wa ta'ala za a dawo da addinin manna da litar da kuyoron ƙasa gaba kuma ya zama wannan aika aika na waɗanda suka aikata sai ya zama sun raya addini ne ta wata hanyar da ba su subhanahu wa ta'ala yang yang dapat kita perlu yang dapat buat tahu nama yang ada dan kita jaga kalau siapa begitu siapa begitu kita tahu di hari terakhir hari itu kecil kata tahu kita bersih kita bersih kita bersih ini aduh itu aduh itu bersih mana ya